أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 waddalalatu marjuha ila an-nar yan wa masu albarka iyayenmu da dattijanmu da shugabanni na wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda Allah mu dauke sarki ya kadarce mu da haduwa wannan rana mai albarka wato rana asabar ɗaya daga cikin ranakun da fadilar da doktor sheikh imam suleiman bawa argungu yake gabatar mana da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallacin kowace rana asabar magariba zuwa isha muna addu'a allah ya saka malam da alkhairi allah ya yi tukunci da aljanna Allah ya yi wa mafarinsa gafara iyalinsa Allah ya sa musu albarka Allah ya sa su gaje shi a cikin irin wannan ayyukan da yake yi wa tasashen da yake yi wajen hidima wa addini muna addu'a ga wanda ya gina wannan masallacin ya sadaukar da ladarsa zuwa ga mahaifinsa Allah ya saka musu da alheri idan ba manta ba wannan rana yau muna uku ne ga watan biyu hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da yau muna sha takwas ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa'a shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna roƙon allah ya yi muna jagora kuma allah ya kama muna wannan aiki. labari da na samu shine karatun da malaye ya tsaya daidai aya ta wato saba'in da tara za mu tashi daidai wannan aya. duk da ana ganin ya tsaya daidai ayata tamanin amma da sai mu dora daga can aya ta saba'in da tana wadda an rama ya karanta ya ɗan uwa masu albarka kullum alƙur'ani mai girma allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mana shi ga ya zama wa'azi daga cikin abubuwan da ke zama wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutuwa tana daga cikin abubuwa na wa'azi sannan alkur'ani na ciki duk wanda kaga ayin wa'azi da alkur'ani bai hankarta ba ba zai da hankali ba to wannan mutumin ba ya da rabo amma duk wanda Allah ya azurta shi da samun rabo to zai je yana kyawun inda ake karanta alkur'ani kuma ake kokarin bayanar da ma'anoninsa to Allah shi muna jagora har nan ma Allah ya ce ma asabaka min hasanati بسم الله الرحمن الرحيم yana magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaiti al-mukhadaba wal maqsud ghairi min afrad al-umma da Allah ya ce ma asabaka ya muhammad duk abin da ya same ka ya kai annabi muhammad duk wani abin da ya same ka min hasanatin na kyakkyawa wato min khairin kenan na alkhairi na farin ciki samun goshin lafiya samun nasarori to duka wannan faminan lahi daga Allah wannan magana Allah yana yin ta ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa amma malamai suka ce wal mukhadaba wal maqsudu wato wannan magana ana yin ta ne kuma manuwa gairihi ana yin ta ne da wani wanda ba annabi ba ana yin ta ne da ɗaiɗaikun al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muna ake ma asabaka min hasanatin duk wani abin da ya same ka na kyakkyawa ya kai ɗan adam na alkhairi na farin ciki na samun yaya na kwanciyar hankali faminan lahi a taka daga gudun allah ne wannan abin ya zo maka kuma fadlan minhu falala ce daga allah duk abin da kaga ka samu na alkhairi ka dace da samun mace saliha ka dace da samun ‘ya'ya na gari ka dace da samun makwabci na kwarai ka dace da samun dukkan wani alkhairi Allah ta tuttu wani abin da ya same ka na kyakkyawa famin Allahi daga Allah ne shi ya kawo maka wannan abin kuma fana za ce Allah ya maka eh ba wai dole ba ne ganin damar Allah ne ya azuta ka da waɗannan ababen wattiba'uka da amrihi kuma abu na biyu cikin abin da ya jawo maka samun wannan alkhairi shine wattiba'uka da amrihi biyar da kake yi ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala huwa sababu muji'atiha shine sanadiyar samun waɗannan alkhairar wato kenan daga cikin abin da ke sa bawa ya yi sanadiyar samun nasara a rayuwarsa samun farin ciki samun yaya nagari, gari samun mace sadaha samun nasarori da jin daɗin rayuwa abinda ke kawo su biyayya ga umarnin Allah su hannu ala da kuma hannuwa ga abinda Allah ya hana ka duk mutumin da yake biyayya wa Allah ga abin da Allah yake yayi yake hannuwa ga abin da Allah ya hana shi to ya rige wata hanya daga cikin hanyoyin da za su sa Allah ya kawo masa kyakkyawa abubuwa na jin daɗin rayuwa abubuwa masu warisa rayuwa Allah ce wa ma asabaka min sayyi'atin kuma duk wani abin da ya same ka min sayyi'atin na mumuna abin da yake baliyatun jarabawa wanda Allah ke jarautar bawa da ita ya jarauce ka da mace marasa tarbiyya ya jarauce ka da yaya marasa tarbiyya ya jarauce ka da makwabci wanda baka jin daɗin mu'amala da shi ya jarauce ka da talauci ya jarabce ka da kuncin rayuwa ya jarabce ka da rashin lafiya duka waɗannan ababen wa ma a saba ka mai min sayyi'atin duk wani abin da Allah ya jarabce ka da shi na mummuna sallah ce famin suka wannan daga gare ka ne kun ga kyakkyawa alkhairi sai Allah ya jingina shi ga kai ne yake famin Allah wannan wata tarbiyya ake so a babu cewa yana daga cikin kyakkyawar tarbiyya duk wani abin da ya same ka na kwarai to ka jingina wannan abin daga Allah ka ce abin ya zo maka ne daga Allah tarbiyya ce mai kyau tsakaninka da Allah sannan duk wani abin da ya same ka mummuna rashin lafiya kuncin rayuwa shiga wata matsala wannan kan ba daga Allah ba ne famin nafsika daga kanka ne wannan ta ce tarbiyyar ka zargi kanka ka tunji kanka cewa daga gurin kare wannan abin yanzu wa ma sabakun tibatin faɗi ma ta sabat kun wa afu an kabir ƙarar ma muna suratun nisa'i kuma ararama ya sake kiratar da mu zuwa suratul shura domin ƙara fito muna da ma'anar wannan aya. Allah ya ambata masa ya ambata muna a suratul shura yake cewa wa ma asabakum min musibatin duk wani abin da ya same ku na musiba malam duk da wutan nefa an ga dauke musiba ne Allah ka ɗaya san wanda zai yi asara idan aka ɗauke wutar nefa eh ta zo ne musiba ɗaukewar layi na aitar mtn musiba ne Allah ka ɗaya san wanda zai yi asara saboda ɗauke wannan sabis ɗin da aka yi a wannan lokacin to musiba dai ko babba ko ƙarama wa ma asabakum min musibatin daidai yake da wa ma asabaka min sayyi'atin wato atin nan da ke nan wannan ayar ke suratun nisa ma'anarsa shine musiba jarabawa ana ce duk abin da ya same ka na wata musiba fa bima kasabat aydikum sanadiyar abinda hannayenku suka durwurta ne, sanadiyar abinda hannayenku suka aikata ne, an ambaci hannaye saboda galibin ayyukan barna da su ake amma abinda ake nufi abinda ka aikata ne kai ne kai ne kan uwar gani kai kai sanadiyar abin ya same ka in aka bi sarsala na dalilin samuwar abun to daga gare ka ne ba daga Allah ba ba a jingina ma Allah mu ba ana jingina ma Allah alkhair Allah yake kuma wa ya'fu an kasiri kuma Allah ya nemi na afuwa yana yahuwa daga lehukan mu da yawa baya kama mu da su wasu laifuka ne muke yi sai Allah ya ga bari ya dan mu kuma wannan alama ce da ke nuna Allah yana son mu bai bar wannan zunubin sai an sai lahira ba a sai ya kama mu da wannan zunubin a nan duniya ya yi muna azaba ya sa mu shiga damuwa ya sa mu shiga kunci ya sa mu ɗaya daga cikin magabata ya ce wala ya dabbar gidansa ya ga ta ɗare mai ya ce to sai ya zargi kai ne shi ta istighfari ina cewa Allah baban za ya sa wannan dabba tabbar da renin ba idan mata ta yi ya ba ta umarnin ta yi abu ta ki ta yi tana gaggaya mai maganganu mara daɗi sai ya fara istighfari yana astaghfirullah astaghfirullah ya Allah laifina ne ya ja mini wannan eh zunubi na ne Allah ka yaye ni sai ya tumta kanta. saboda ni Allah ya ce fa bima kasaba aibiku wa afu an kaseer kuma Allah ya nemi ku rangwame daga zunuban kuma su yawa baya kama ku da dangin su duka waɗannan ayoyin ba ita kadai ba ayat tana suratul rum zaharar fasadu fil barri wal bahr zaharar fasadu fil barri wal لعلهم يرجعون التي ظهر الفساد في البر والبحر talauci rashin kwanciyar hankali rashin samun nutsuwa eh shiga damuwa da kunci Allah ya ce ya riga ya bayyana bayan kasa kamar yanzu muka har da muka ci gaba ظهر الفساد في البر والبحر فسادي talauci rashin samun kwanciyar hankali rashin nutsuwa rashin samun mata na gari rashin samun ƴaƴa na gari Allah ce duka sun bayyana fil bardi wal a cikin tudu da kuma cikin tekuna me yasa Allah ce bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suke tsururtawa na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala laihinmu ne zunubanmu ne miyagun ayyukanmu ne kuma abinda ya Allah yake mana azaba akan wannan Allah yake lulzikahum ba'adal ladhi amilu don mutane su ɗanɗani sashen abin da suke aikatawa la'allahum yarji'un ko za su dawo su daina sako yau in kun duba kullum su fitinu kai ta shigowa suna don na kai banna da saba ma Allah da ƙirƙirar sabbin zunubai kullum ya kai ba inda hankalin mutane ya tashi suka daina abin da suke na ɓanna ana na ana yi bannar wadda ake yi da a waje a ƙasar da ba ta musulmi ba yau a ƙasar mu ana yi duk abin da ba ka tsammani na ta'addanci na saba wa Allah rashin kunya wa Allah wanda aka jin labari a can da ƙasashen turai ƙasashen yammacin duniya ƙasashen wanda ba su da addini wala yau wayan na ba je ga fitan cikin gida ana ne a nan cikin gidajen na ana ne da shi ya samu kuma zaman lafiya aka bau sai ran da Allah ya ga dama kwanciyar hankali aka bau samun mace saliha abu na mu wayatun abu samun yaya na kwarai samun kwanciyar hankali samun lafiya to wannan abu sai dai wani Allah ya ce yasa kowa yanzu wurin da in ka je irin nau'in ciwon da ka damu in ka ji ciwon wani kai sai ka ce ba ma ciwo na haka hmm. kowa da nau'in rashin lafiyar da ake jarabta shi sai dai kawai wanda ya bayyana ya bayyana ko wanda rashin lafiyar ya bayyana gare shi al'umma sun shiga hali na kunci da damuwar da Allah kaɗai ke kubutar da tausaya mana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka mana adalci ka ka mana kwanciyar hankali a kasanmu ka yaye mana dukkanin kurakuranmu ya arhamar rahimin ya zarjala da wani kira wannan ayar saƙon da suke bayarwa kenan sai mun koma tafsirinmu wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na wata jarabawa to daga kan ne haisu tarakta amuran la ta inda ka bar umarnin Allah ba haka muke bayo duk umarnin da Allah ya ba mu mun bashi ta inda ka bar umarnin Allah fastuji ba alaikan na kasu wannan sai wajen ta ba shiga ta waya, shiga kunci shiga damuwa yau mutum malam zai je ya wahala ya samu kuɗi kuɗin nan in za a da hanyar halar da wahala amma wala ya kashe su ba wahala yanzu koli a ce ato maji karhi in za a dauke shi kwada gonawa dubu biyar eh, na? 4,000 5,000 so sai kada kuda an baka 5,000 to 5,000 na yanka baka su wala malam in ka zo kashin su sai ido su ne da fata wallahi malam kai ma wurin dai abinci akwai sauki ko su ban daga ta gaba sai ce wurin ce wani sai a baka tattasai da su manja yanzu da kana gani ka kashe su ka sai mudun gumi dubu ɗaya ɗari hudu ba wahala to amma kuma sauran kayan haɗin wa sai ka kashe ya da kudin gumi ice na naira dubu bai ma abinci hasu na wani mawaki don haka wala wannan wasu darussa ne a rayuwa da ya kamata mu lura da su mu hankalta a ba muna kudin tsada abinci ba shine wahala to an sauka abinci to amma kayan da za tun da dai shi dai abincin ba a ce mai shi dai kayan da za a sarrafa su za ka za su gusi tsada saboda ne Allah ya nuna mana in ya ga dama komai zai iya kawo mana sauki cikin shi a ƙasar da mai lokacin da muka sayan shinkafa mudu dubu biyu da wani abu hmm. komai ba har da biyar to sai Allah so ga abinci amma kayan da ake sarrafa shi sai sa su kuma su yi tsada Allah ka tausaya mana da rahama yadda ka kawo na saukin abinci Allah ka kawo na saukin kayan masarufi kuma Allah ka agaza mana ka kawo na agaji ka kawo na sauki wannan abin wala mutane ba sa so abin da ba sa so haka wani kullum bakin ciki ya kai a cewa mudu har yanzu bai ko kai dubu ɗari biyar ba dubu biyu ma wani tun daga sadda aka fara sai da mudun gumi dubu da ɗari uku da ɗari hudu da ɗari biyar wala ya ɗauki abinci ya ta ya ɓoye jira ya kai sai ya ƙara tsada ya fito baƙan ka sai ta ci ka eh ba za ka ci nasara baƙan ka sai ta ci ka eh duk wanda adda mummunan tunani ga al'umma yana so ya kada al'umma cikin kunci da wahala Allah ba zai bari ba mu ko mu gyara halayen mu mu gyara ɗabi'un mu to duk irin wayannan ababen wato daga umarnin Allah ne da muke ba ma aiki da shi eh wanda Allah ke jarabta mu da zunuban mu yace wa ma arsalnaka lin wa arsalnaka lin rasula Allah ce kuma kai annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa arsalnaka lin-nasi rasulan mun aiko ka zuwa ga mutane ka zama rasulan jakadan mu wato me kai sakon mu eh ka zama kai ne rasulan manzo daga gurin Allah liturshidahum ila amalin ma yunjihum min ayyati musibati domin ka zama manzo mai shiryar da su zuwa ga ayyuka na da'a wa Allah ayyukan da za su kubutar da su daga afka ma kowace irin musiba annabi muhammad Allah ya aiko shi a matsayin jakadarsa ɗan aikinsa ya shiryar da mu ga hanyoyin kwarai duk wata hanya wadda za ta sa mu afka cikin musiba da bala'i to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kube mu akan ta idza hafazu ala amrillah yayin da muka kiyaye umarnin Allah subhanahu wa ta'ala allati biha falahu wanda waɗannan umarnin na Allah su ne samun nasarar su ne samun babban rabonmu da zarar al'umma sun ga rike umarnin Allah wanda Allah ya umarce su to al'umma za ta shiga natsuwa za ta shiga kwanciyar hankali wallahi duk abin da kuka gari kasar nan na musibu Allah ya da kare mu saboda wasu mutanen cikinmu masu addini Allah ya taimake mu a kasar nan a wannan jiha tamu a Najeriya nan tamu akwai mutanen kirki akwai sadahan bayi a wannan arewar akwai da'a wa Allah wani yake a duniya bai taba ganin kasar da ake sallah ba a daidaita sauru mutane na zuwa jam'in sallah ya ce wala kamar arewa arewa da kwadar Allah ya azurta mu da sallah ba wasa in yanzu aka kira sallar isha in ka gai da al'umma suke bataliya suna isha zuwa sallah sai ka sa an sandar da addini wayannan ababen su ne Allah ke kare mu daga musibu da yawa wayanda ake harbo muna wallahi da yanzu an gama da da haka mu ƙara ƙaimi mu ƙara himma Allah ya sa mu dace yayin da muka kiyaye wannan Allah ya ce wa kafa billahi wa kafa billahi shahida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaidu ala cika akan manzan manzancinka wasu na cewa annabi Muhammadu ba manzan Allah bane lasta mursala kai ba manzan Allah bane Allah ce a'a wa kafa billahi shahida Allah kawai ya isa ya zama mai shaidu cewa kai manzo ne na duk wani wanda zai zo ci ba manzon Allah kake ba to kai tabbatun sa wa kafa billahi shahida Allah ya isa zo shida a kanka gaba sai Allah ya ce man kada mu bambance tsakanin Allah da manzo mu yi wa Allah da'a wa manzon Allah da'a banda bambancewa haka banda rarrajuwa tsakanin maganar Allah da ta manzo mu sai za mu yi maganar Allah amma ba ma biyar maganar manzo kar mu yi wannan wannan ta'addanci ne wannan rashin kunya ne wannan rashin ladabi ne kada ka rarrabe tsakanin Allah da manzo Allah Allah ne manzo kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jakadan Allah ne bawa ne na Allah Allah ya zaɓe shi ya ba annabta ya ba shi manzanci kuma Allah ya sanya shi ya zama shine cika makon annabawa ashe ko ba a rarrabewa ba a rarrabewa tsakaninsu in kira sallah ake yi za ka ji an ce na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzan Allah ne in yi kama ake haka za ka ji ana yi saboda haka Allah ya ce wato man yuzi'ir rasula duk wanda yawan wa manzo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da'a yadda tsare-tsaren shari'a da ya zo da ita ba tare da tawaya ba fagada a Allaha, yawa Allah ɗaya. in kawa manzan Allah biyayya Allah kawa ɗaya. in ka rika hadisin manzan Allah ingantacce ka yi aiki da shi Allah kawa ɗaya. Allah ya ce wato faliya hazarin lalzina ya kare kuna a Allah ya ce falyazarin lalina ya kare funa al'amri masu saba ma'umanninsa su yi hatararsu kada musiba da talauci ya same su kada bala'i da musiba ya same su saboda haka ba a rarrabewa tsakanin maganar Allah da manzo ka ce kai ka yarda da Allah ba ka yi da manzo ba ka da maganar Allah ba ka yi da maganar manzo ba wannan kuskure ne wannan kuskure masu wannan ɗabi'ar su gyara su su tsoron Allah Allah subhanahu ta'ala bai yadda da wannan man yi zikin rasula a ba Allah wanda yau manzan Allah ɗa'a yawa Allah ɗa'a, wa man yatawalla duk wanda ya juya baya man tawalla ko wa man tawalla duk wanda ya juya baya Eh, ai a arada an da'atihi ya bijire ga wa manzon Allah da'a to irin wannan fara fama arsalnaka haka ne eh, fama arsalnaka alayhim habiza Allah ya takaita batun su karka damu da su hmm. Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ƴaƴan al'ummar ta. wanda ya ce ba zai yi wa Allah da'a ba ko bai yi wa manzan Allah biyayya ba ya bijire to irin wannan karka damu da shi karka himmatu da shi fala ya tahamman naka kada fala ya humman naka kada ya damu ka wanda ya wannan karka damu da shi ba ma arsan naka alaihim hafiza ba mu aika ka mai tsaro ga ayyukansu ba su waɗannan da suka bijire ba su yi ma biyayya ba su yi ma da'a ba mu aika haka zama mai tsaro a kansu ba ban naziran kai mun aika ka ne bashiran wa nazira mun aika ka zama mai bishara ga mutanen kirki muminai wayanda suka yi ma Allah biyayya sannan irin wayannan bijirarun mutanen su kuma mun aika a gurinsu ka zama mai gargaɗi gare su kamar yadda Allah ya ambata muna a suratul baqara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira haka ne ko wala tusalu an ashabil jahil na inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله ce inna arsalnaka lalle mu aike ka bil da gaskiya bashiran ka zama mai bushara ga mu'minai mutanen kirki salihan bayi ka zama mai bushara gare su wa nadiran kuma ka zama mai gargadi ga wayanda suka bijire maka cewa Allah zai musu narko azaba wala tusalu an ashabil jahil kuma ba sai kai muna tambaya ba game da dan wuta waɗanda Allah ya musu alƙawarin shigar da su wuta ba sai kai muna tambaya game da su ba saboda haka duka wannan abin da yake nuna mana mu shiga ta yi mu gyara alaƙar mu da Allah da manzo mu yi wa Allah da'a mu wa manzon Allah da'a wannan shi ne abin da ake karantar da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بأن لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين نعم ودع آباهم وتوكل على الله نعم وكفى بالله وكفى بالله وكيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja inna arsalnaka shahidan mun aike ga don ka mai shaida wato ga al'ummarka da sauran al'ummomi wa mubashiran ka zama mai bishara wa daziran ka mai gargadi wa da'iyan ilallah ka zama mai kiran mutane zuwa ga Allah bi izinihi da izinin Allah wa sirajan munira kuma Allah ce mun saya ka zama fitila mai haskaka kama duniya da haskenta wa bashirin muminina ka zama mai bishara ga muminai bi anna lahum min Allah fadlun kabira ya suna da wata irin falala mai girma daga gurin Allah wadda Allah ya musta kuma wala tudil kafirina wal munafiqina kada kai biyayya kada kai da'a kada ka saurari kafirai da su da munafikai wada azabu kai ta batun su da cutar da suke maka sai ta kulle kullen sai ta sharri duk abin da suke yi su ci gaba da yi ɗalai su da sharri su wata wakkal ala Allah kai dai dogara ga Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama abin dogara wato wanda zai ishe ka ga dukkan wani wanda yake zai saka gaba yan uwa kun ji wannan maganar ko kun mm. ji wannan zance na Allah da kada ka waiwaya ga sharri mai sharri makirci masu makirci kilin bibin masu kilin bibi yaudaran yaudara sai ta kullawa sai ta kullawa a ƙasar nan an jima ana kulle-kullen sharri an jima ana yi amma ba a ce nasara ba kuma ba wanda ya iya karar da musulmi gaba da wallah ba za mu iya kariya mutum duka ko da an kisan mu sai an samu cikin mu wasu sasu su ci gaba da addini su ci gaba da raya addinin nan suna nan sun ma yi mu zahiri wallahi iya fahimta na yaran da za su taso nan gaba a fahimta na wallahi sun yi misali don ganin suka yi ma mu wasa ma muke malam abin zai baka mamaki a kasar nan yadda al'umma yau ke kwaɗan wa'azi tsaran ma mun je wani kawai shekaran jiya har sai goma sha ɗaya ka siya tsaya mata na kan kasar ne. suna cewa don Allah a ci gaba da wa'azi sai yi. mata a gini sai tsaye suna sauraron wa'azi suna jin magana Allah maganin manzan Allah sun ka ce mun dade ba mu ji irin wannan lafazi ba irin wanda wa'azi da kuke mana ba mu taɓa ji ne ba mun ji ba mu ji iri ne ba don Allah a dawo sai kusan karfe daya al'umma na ƙara son kusanci ga Allah jahilci yawa al'umma da baibiya Karancin wa'azi da ake al'umma ya yi karanci, al'umma na son wa'azi kalli yanzu konin jama'a da muka taru a nan da Allah malam kalli da muka taru mun zo kawai mu ji Allahu qala rasuluhu Allah ya ce annabi ya ce wanda ji wanda ya zo gurin nan ba wanda zai tashi alale masa ko da naira biyar a ce gata ka san ba wanda zai baka don Allah ka zo amma wani na san ge yana surutu an dawo an ce an samu ka kashe to ya kudi ake samu ka zo a je da kai mana ka zo kai ma a je da kai a ba a don haka wallahi mu ne ma Allah godiya yadda Allah ya kai ƙara ɗaukaka darajar musulunci kuma musulmi na ƙara himma da ƙoƙari Allah ya ƙara mu Allah ya samu dace to duka wannan abinda Allah yake nuna mana wajen cin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man yudhi ar-rasul faqad ada Allah wa man tawalla فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يطيع الرسول فقال أطاع الله هكذا ومن يطيع الرسول ومن يطيع الرسول اوكي من يطيع الرسول فقد man yi tsayin rasula wace ina sawawo ya hankuri kun san idanun ba na waɗanda an kayan da suna in kallo sai su azamin kamar wawon wuri ko babu shi إيه، تقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا suna cewa suwa almunafiquna munafikai idza ja'uka yayin da munafikai suka zo inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta musu maganganun Allah yana ce musu Allah ya ce Allah ya ce su munafikai waya kuluna sai ka ji suna cewa ta'atun umarnin kaɗa'a ake masa kaji kahin baki da'atu amruka da'atu al'amarinka da'a ake masa ka tantance a saurari maganarka maganganunka sauraron su ake ai maka biyayya ga abin da kake ai abinda munafiki suke faɗi kenan a laifin bakin su suna cewa da'atun da'a tattantanta ai daga gare ka Allah ce amma fa'iza barazu min indika yayin da suka fita daga gurinka in suka bakka suka je wani gurin inda ba kai ba bayyar ba'ifatun minhum gairar laliyar kulun sai daga wasu jama'a daga cikinsu sun kwana suna kullakullan sharri kullakullan kullen makirci gare ka suna hudin abubuwan da غير ya kulun ba ta taqul غير ta kulun ba maganganun da suke faɗi inda haka bayan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya faɗa abu sai ka zo ce da'atul amruka da'atul laka al'amarin ka da'a ake masa biyayya ake ma amma in sun ka daga daga inda annabi Muhammad saboda munafici da kilan bibi sai ka ga suna kulla waɗansu maganganu ba irin waɗanda suke kullawa ba wato dabbaru amran fil gairan ghairal ladhi qaluhu indaka da daddare sai su kama kulla maganganu na makirci ba irin maganganun da suka faɗa wurinka ba wato min da'ati na cewa al'amarinka da'a ake masa wallahu yaktubu Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu ma yughayyiruna min qawlik Allah zai sa a rubuta maganganun da suke canzawa idan sun bar inda kake laila cikin dare fi kutubi amalihim a cikin littafin ayyukansu Allah zai sa a rubuta wallahu ya amurul mala'ikatul hafza Allah zai yi sa mala'iku masu tsaro su rubuta abinda suke kullawa na kilin bibi da munafuci kama abinda ake mutum sai ka ji ya zo yana yabonka a gabanka amma in ya tashi inda ba inda kake ba sai ya zage ka yau al'umma haka ta ɗabi'u irin na munafuci ɗabi'u irin na kilin bibi na munafukai wanda bai kamata musulmi ne zama haka ba musulmin kwarai duk abin da ya faɗa gabanka ko ba gabanka ba shi kenan to amma al'umma su dawo suna ɗabi'u irin na munafuci ba kyau ɗabi'u irin na munafukai ba kyau munafukai su ne in suna gabanka za su yabe ka za su kai na kirki ne kai na allah ne kai mutumin kwarai ne amma kuma in sun juya baya daga gurinka da ta faɗin maganganu na sukarka da aibanta ka da ƙoƙarin wato nuna kai mummunan mutum masu irin wannan ɗabi'ar su guje irin wannan ɗabi'ar. Allah zai rubuta ma ya bayyato abinda suka kwana suna kullawa na sharri da wani wani maganganun da suke wada ba a arida anhum Allah subhanahu wata'ala yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa a'rid anhum ka kauda kai daga gare su bi ta hanyar kawar musu da kai kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfa sabr Allah ya cika kawar da kai kawar da kai wato wato mai kyau duk wani wanda kai ma sharri malam ne mai alheri yana kulla ma sharri kawar mai kai wallahi sharri zai koma a gurinsa yana yi wa kansa sharri ne ga kai ne zai komawa ba zai cutar da kai ba ne mai mutuwa alheri yana yi maka sharri ne mai alheri yana yi ma sharri Allah ce da annabi ya taba to irin wayannan ya kawar da kai kawar da kai mai kyau kawar ni ko ka san mutum ne ma shari ka kai mai kyau ta kulla mai ka kawar da kai kawar da kai mai kyau kama mai alheri bada da shari kai mai alheri wannan shine abin da ake nema a gare mu kullum eh ka kawar da kai kawar da kai mai kyau haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ce wa tawakkal ala kai dai ka dogara ga Allah wato siqibihi ka amintu da Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu kafika Allah zai shi ka فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله نعم وهو السميع ka فسيكفيكهم الله Allah zai isan maka da sharrin makarai sharrin azzalumai sharrin mayaudara sharrin maciya amana eh duka ka basu da sharrin su Allah zai isan maka da sharrin su saboda ni wa samiu da alim Allah as-samiu ne Allah mai ji ne kuma Allah mai gani kai kana iya na kokari kana yi amma ana jan ana kullakullan sharri to Allah ya ce fa sayaka fika humullahu Allah zai isa maka da sharri saboda haka wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wato abun jibinta al'amari zuwa gare shi duka al'amuran kamana mai da al'amarin da zuwa ga Allah kai dai wa tawakkal ala Allah kai dai dogara ga Allah ka dogara ga Allah ka jibinta al'amarinka gaba ɗai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kai wannan to Allah subhanahu ta'ala zai kare ka daga sharri masu sharri kamar da yake fasbir sabaran jamila fasbir sabaran jamila kamar da yake wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ala ma yaquluna wahjurhum wahjurhum hadara jin dai jamila jamila jamila hankuri mai kyau ke mutum na ta yin abin da ya kai na sharri kai baka damu da shi ba kuma Allah ba zai bari ya tafi kai dai kada ta ayyukan suna alkhairi ina ganin kamar lokaci na harara ta haka ne sunan za mu tsaya abinda muka karanta da dai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya muna muna addu'a ubangiji Allah ya dawo da dabta lafiya abinda ya je nema ubangiji Allah ya bashi nasara ya dawo cikin nasara Allah ya yi muna dukkanin kunci da damuwa Allah ka azurta mu da lafiya da kushin lafiya duk wanda ya zo wannan gurin ya zo da bukata irin tashi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi baki daya Allah duk wanda a cikin wani kunci Allah ka fitar da shi daga wannan kunci Allah ka wanda a cikin wani rayuwa mai daɗi Allah ka ƙara masa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka amince da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ka kare arewarka Allah ka kare muna arewarka Allah ka kare muna arewarka Allah ga na arewa an samu gaba ana so a gama da mu Allah kada ka bari Allah kada ka bari Allah kada ka ba su nasara ka kare mu da kariyarka ka amintar da mu da amincinka ya arhamur rahimin ya zaljina da wani kira har ma kara mu da lafiya sallallahu alaihi Allahumma wa wa da ya tsaya wa wani da ya dawo da shi lafiya amin da Allah ya dawo da shi lafiya amin da Allah ya dawo da shi lafiya masallacin wani da Allah ya kuma wasu da misali na da jiki da shi Allah ya gaskiya da wani sakiya domin na ya jawa da al'umma da wasu da da su da ba amin da da ya ya Allah wannan gida ta ya duk da duk da kuma magana shi shi shi ka karka shi wani ya Allah yi mana maganin su a wani gida ka ba mu zaman lafiya a Najeriya ƙara ba mu zama lafiya a da wani mu da Allah ta shirya da su su yi a kai da amfani da wajen da su ya Allah dukkan ma'ana kowa da ta shi bukata na suna da ƙarani ya Allah ka biya mu kowa da ta shi a kai da duk cikin wata damuwa Allah ta yi da shi da damuwa wanda da Allah ta cire mana damuwa kawo abin da ke kwanta mana damuwa wanda ya ga cikin wata ya Allah ka ba mu cikin duniya da sanya mu cikin masu na duniya da na kiyama ya Allah talauci na duniya da na kiyama Allah ka nisan kanu da shi wa ne sanya mu cikin masu na duniya da na kiyama ka kuma cikin duniya da na kiyama بسم الله الرحمن الرحيم